plusieurs personnes euh, pensent que les promoteurs ont bloqué la signature. Mutane da dama suna dibin masu gidajen jaridu ne ke danne rattaba hannu ga wannan kundi da ake cema convention professionnelle. Gaskiya babatu ne kawai. Masu gidajen rediyo da talabijin sun amince a tabbatar da wannan kundi sun ba da gudunmuwarsu ga ayyukan share fagen girka wannan kundi. Su ba da ra'ayinsu a kawo daidaito ga albashin 'yan jarida bisa ga tsarin dokar ga ƙasa ta zayyana abinda mutane ba su sani ba ne shi wannan kundi za ya shafi 'yan jarida masu zaman kansu da 'yan jarida gwamnati yau 'yan jarida gwamnati na samun tallafin gwamnati kowace shekara da ake cema subvention akwai kuma abin da ake cema relevance ortn wadda ake cirewa cikin faktir na kamfanin gidan wuta nijar da ake baiwa 'yan ortn wanda mu ban mu da shi maganar tallafi ga cibiyoyin jarida funded a la press ya kamata wannan magana a ajiye ta bisa tebur mu tantamna a kanta. Muna shirye ga sa hannu ga wannan kundi da yake muna da amfani mu duka gare shi. Nous sommes prêts à aller vers la signature de la convention collective qui nous avantage nous tous.